ta sanni ya cika duk a wannan lokacin abu ɗaya ne ya zo min a tangarɗa shine muhammad nur bai mutu ba kuma dole sai ya mutu ne za a yanke wa his excellency hukunci tunda waɗancan laifukan babu shaidar da ta tabbatar da cewa shine yake aikata su hakan ya nuna min cewa tsugunne ta ƙare ba yana zuwa nan a labarin sai ya fashe da wani mahaukacin kuka wanda yake yin sa haƙƙi da gaskiya yana jin takaicin rayuwarsa da ta ahalinsa take garin ya kitse kowa da irin kalar tsinuwar da yake yi wa abba ya haya wasu kuwa kuka suke na tunawa da 'yan uwansu da ya yi sanadinsu His Excellency da iyalansa kuwa hamdala suka dinga yi ga Ubangiji fuskokinsu cike da farin ciki na wanke su da Allah ya yi ba tare da tsumunsu ko dabararsu ba. Jami'an tsaron da suke kewaye da gidan da na cikin gidan kuwa ba su yi wata wata ba gurin kama Bashir da Abba Yahaya. Sahaji Yakubu na gani aka saka ɗanta a motar da take da tabbacin ba za ta taɓa dawo da shi ba tana kallon lokacin da yake haɗa hannayensa biyu yana roƙon gafararsu ita da babba da abi a hankali take jin zuciyarta na sosuwa lallai na yarda cewa ɗa duk lalacewarsa ɗa ne kuma uwa son shi take yi kamar yadda a wajen ɗa uwa duk lalacewarta take uwa a wajensa Tabbas Hajiya Goggo ta ji ɗaci da bakin cikin fitowar yaya daga tsatsanta, amma ya ta iya da wannan ƙauna da jin ƙan da ke tsakanin ɗa da mahaifi. Hannu ta sa ta share hawayenta tana mai binsa da addu'a ba wai don tana da tabbacin zai zama wankakke kuma mai tsarki ba. hatta da abi sai da ya kuka don wallahi yana son ɗan uwan shi so na hakika shi ma dai daga ƙarshe addu'ar ya raka abba yahaya da ita jiki babu kwari suka rankaya suka koma cikin gida kowa da nasa ciwon zuciyar wanda ba su san ranar warkewarsa ba wazir yana kallo hajjar agadas ta janye raihan suka yi ciki tana cewa mu je ke ma ki dan samu nutsuwa numfashi ya sauke tare da bude idanunsa sosai a kanta cikin zuciyar shi yake cewa duk ki gama wayan naki daga ƙarshe dai dole ki bani matata dan babu wata nutsuwa da za ta samu a wajen ki Motar sai ya shige security din da ya riga ya fara sabawa da bibiyarsa da suke suka take mishi baya a halin yanzu babu cikowar mutane a kofar gidan saboda an tafi da wanda suke son gani 'yan jarida kuwa suke son tambaya tunda a halin yanzu kowa ya samu amsar tambayar da ke cizon zuciyarsa hakan ne yasa babu mutane sai 'yan tsirari su ma 'yan cikin unguwar ne da suka tsaya mai da magana Da wannan dama mutanen Abban Rabi suka yi amfani wajen saita makamansu don cika umarnin ogansu. Kowanne yana laɓa a maɓoyarsa yana saita kifiyarsa ga abin harin nasu. Tamkar wani waliyi ya kawazir ya ji a jikinsa akwai wani abu da aka shirya masa a wajen nan. Hakan ne yasa ya sa direbansa ya tsaye da motar. Sa, lafiya dai ko? Direban nasa ya tambaya cikin ladabin da aka san kowane mutum yana wa ubangidansa. ina ga fa akwai matsala maza kira min wayar motar su su daniel ok sa ya faɗa cikin sauri tare da cika umarnin ogan nasa bayan ya ji alamar ɗagawa ya saurin saka wayar a amsa kuwa cikin nutsuwa shi da ke bayyana da ke bayyana a dukkan ayyukansa ya ce daniel ina so ku fito cikin dabara ku duba wasu wurare a wajen nan duk wanda kuka ga alamunsa da rashin gaskiya ko da makami a hannunsa ku kama shi is done daniel ya faɗa cike da fatan cika umarni ciska da suke tallaba suna zira idan ganin wasu ya fito daga cikin mota saboda a tunaninsu wannan tsayawar da ya akwai wanda yake jira watakila ma matarsa yake jira sun san ko idan ta ce dole zai iya fitowa shi yasa ba sa harba kibiyar a jikin tayar mota ba kamar yadda da farko suka tsara sam dukkansu babu wanda ya yi zato ko tsammani kamar daga sama haka suka gaggara don samu dawon security ɗin wazir a kansu kowannen sanin sarge da bindiga mai rai wadda suke da lasisi rike ta da yin harbi zube makamansu suka yi tare da yin saranda domin duk rashin tsoronka ka haɗa hanya da waɗannan mutanen dole zuciyarka ta girgiza kada ƙerarsu suka yi gaba ɗayansu su biyar ɗin waya daniel ya kira daga can headquarters ɗinsu aka ba su jami'ai cikin ƙanƙanin lokaci sai ga jami'ai na fararen kaya sun bayyana ba tare da wani ɓata lokaci ba suka haɗa ƙeyarsu cisga zuwa gun wanda ya turo su ba su yi gardama ba ko suka jagorance su har zuwa gidan abban rabi'a da ya ba su tabbacin cewa babu inda za shi har sai sun kawo masa kyakkyawan sakamako akan wazir ɗin tun bayan gama sauraron labarin da abba ya haya ya bayar sai kawai ya tashi ya shige ɗakinsa yana ji kamar jikinsa zai yi sanyi zama yi bakin gadonsa ya zuba tagumi tunani yake yi idan har irin su abba yaya za su shuka irin wannan ta'asar kuma asirinsu ya toni to shi ɗin ƙaramin alaki ta yaya ne nasa ba zai toni ba ta yaya allah zai kawo ƙarshen irin su tsohuwa shi ba zai kawo nasa ƙarshen ba anya ko idan ya ci gaba da haka ba zai iya samun kansa cikin katuwar nadama irin ta su abba yaya da inna maimuna ba kafin ya bawa kansa amsa ne wayar shi ta fara ƙara alamin kira na shigowa dubawa ya ga cizga ne da sauri ya ɗauka yana fatan ba su aikata aikin da ya sa su ba ka fito muna waje abin da cizga ya ce da shi ke na wanda hakan umarni ne daga jami'in da ya ba shi damar yin wayar jiki na rawa abin rabi'a ya fito a tunanin shi ko ba su samu nasara ba wanda a yanzu shi ne babban fatan shi sai bai abin da ya gani shi ya matukar razana shi da suka yi cikin tashin hankali wato dai abin da yake gudu ya riga da ya faru asirinsa ya tonu ba baya tsoron hukuncin da za a yi masa amma yana tsoron idanun mahaifiyarsa da ɗan uwansa. Shin ya Abu zai ji idan ya ji cewa ɗan uwan shi ciki ɗaya yana son ganin bayan ahalin shi. Kafin ya ci gaba da tunanin da yake ya ji an sakale hannuwan shi da sarƙa. Ku ba shi dama ya sanar da iyalansa. Wani daga cikin mota ya faɗa da alama shine babban su. ta sake shi mutum biyu suka yaya cikin falon gidan inda suka samu rabi'a da mamanta tana fama famar ta akan ta ci abinci kar yunwa ta kama ta da sauri suka mike tsaye jikinsu na rawar tashin hankali abin rabin bai iya ce da su komai ba sai ɗaya daga cikin jami'an ne ba su shaidar ko su suwaye ta hanyar nuna musu id ɗinsa sannan ya juya suka fice da abban rabi Kuka kara adama suka saka suna bin su akan su yi hakuri amma tamkar da dutse suke magana haka suna ji suna gani aka tafi da shi suka bar su a bakin gate suna kuka kamar ransu zai fita biyu daga ciki ne suka wuce suka fito da abu huraira wanda babu wani ja ya sanar da su wanda ya sa shi zubawa wazir guba basu ji wani da haka ba da shi ma a halin yanzu yana hannu da haka suka wuce da abu huraira kan idan sauran staff din hakan ya matukar tsorata su shi yasa kowa ya shiga karkace zuciyarsa idan ma da wani abu makamancin wannan a cikinta to sun kaɗe shi allah ubangiji ya raba mu da son zuciya sai ya zo mazir ya ji ya dan samu nutsuwa ko da ya je gidan bai shiga bangaren sa ba sai da ya tabbatar ya sanar da su inna wuri abin da ke faruwa iya wanda ya sani daga haka ya kaɓe jikinsa ya wuce sama sai ya bar su cikin wani sabon tashin hankalin inna wuri kam ta sha kuka bare ma da su kali suka ƙara sanar da ita abubuwa da yawa da suka faru da irin tsallake tarkon abban rabin da yayyansu da yayansu yake yi abu da Hajiyar Kano ma sun yi kukan takaici da bakin cikin rayuwar da dan uwansu ya saka kansa a ciki. Daga ƙarshe dai dole kowa ya haƙura. Inna wura da kanta ta ce gobe Khalid zai kai ta gidan su Raihan dan ta yi jaje sannan ta faɗa musu sati na gaba za a yi bikin Raihan ta tare a gidanta. Wannan maganar ita ce ta sanyaya musu rai daga ƙaƙƙunar da suke ji. Hadiyar Hajiyar Kano kuma ta kara da cewa za ta karɓi kuɗi wajen wasu su tafi Dubai ita da Ruma da Shukura su haɗu wa Lefe na kece raini. Ba su tashi daga wajen ba dai sai da suka tabbatar sun baya gurbin bakin cikin su da farin ciki duk da cewa ba wai abin ya bar ransu ba ne. Komai ne farko yana da ƙarshe duk da a baya gani suke yi kamar zuciyarsu ba za ta yi sanyi ba gani suke kamar abin ba zai wuce ba. sai gashi yau da ake cinye sati ɗaya da faruwar komai suna cikin walwala da farin ciki gashi duk inda ka duba gidan mutane ne cike yan uwa na nesa da na kusa kowa ya zo don taya su farin cikin shagalin bikin yar gata yar so wato raihan muhammad nur biki ne aka shirya na manya da sarakuna wanda aka tsara shi cikin tsari mai kyau da burgewa ta bakin mutane da suke cewa sai ma ranar jidda ita ce aminiyar amarya tun da can wanda raihan take shan shakiyanci a gurinta wai a ashe ma duk wannan abin da take yi akan wazir so ne wanda ya haifar da kishi ba bata ce mata komai ba sai harara dan ita kaɗai ta san da take sha nana ta ji da ganin wazir da aka yi sai wani uban gyaran jiki da ake ta yinsa wajen sati biyu yanzu ta ta kai da cewa ita kanta kamshin da take yi ya fara damunta dan duk inda ta motsa ko ta gifta sai ka ji wannan sayataccen kamshin haɗin turarurrukan da yar maiduguri take yi mata a ɓangaren gida su wazir mawajiyar kano ta dawo ita da shekura da ruma lefe suka haɗo na gani da ba da labari tabbas idan na tsaya gaya muku abin da lefen nan ya kunsa za mu cinye lokaci ne ba tare da mun gama ba komai classic aka saka saboda wazir ya ce raihan ta musamman ce da haka komai na nata dole ya kasance na musamman to su ma dai a ɓangaren su sai dai mu ce alhamdulillah don kuwa kowa ya saki ransa yana walwala yadda ya kamata sannan sun rufe komai iya su ba tare da sun bari dangi na waje su san abin da abban rabin ya aikata ba wannan ne yasa wasu yan uwa da yawa suke tambayarsa a bangaren rabi ako za mu iya cewa abin ba sauƙi don sosai ta kwanta ciwo babu kowa tare da ita sai ma ta wadda take ci gaba da mata faɗan bin rayuwa a sannu ita dai ba ta da abin cewa sai ruwan hawaye da yanzu ba ta da wani buri illa ta buɗe idanunta ta ganta a ɗakin mijinta kai ita fa ko da zai ba zai dinga kallonta ba za ta iya zama da shi dan soyayyarsa ta zame mata ciwo mai mugun muni so kuwa ta ɗebo wa kanta jaraba dan abin ya ci gaba tun tana tunanin warkewa daga karamin cutar da ta fara har abin ya fara bata tsoro daga ƙarshe dole iyayenta suka sani aka shiga nema mata magani amma abin kamar ƙara mata shi ake yi dan yanzu ta kai ga cewa ko fitsari ba ta iya yi saboda yadda ta ya koma wasu irin ƙuraje ne masu wari suke fitowa a duk inda ta sosa daga nan kuma sai su kumbura wannan ne yasa gabanta gaba ɗaya ya zama baya ruwa. a hankali ɗakin ya fara daina shigowa saboda azabar wari mahaifiyarta kanta ba ta iya shiga ɗakin tsohuwa mai jini tun lokacin da wannan mesa ta kanan naɗe ta bata kuma barinta ta motsa ba ga dai ta da ranta amma wannan mesa tana tare da ita babu abin da take sai azabtar da ita a maimakon ta sare ta a'a sai ya zama na cizon ta kawai take duk sanda ta so daga baya kuma ta fara cinye wasu sassa na jikinta wanda tsohuwa tana ji tana gani sai dai ta yi kuka da iya idanunta da kuma zuciya a hankali mai sanan take cinye tsohuwa tana kuma janyo ta daga cikin dajin zuwa cikin gari saboda al'umma su ga irin mutuwar wulakancin da za ta yi ko hakan ya kuma zama izina ga al'ummarmu. Sa'abba yaya kuwa suna can a gargama babu wanda ya kuma waiwayar su hatta da lauyansu ya guje su shi yasa ba ma su san ranar shiga kotun ba yi wani lauya dama ya rage musu ai su yanzu sun san tasu ta kare shi ma Idris shari'ar su rana ɗaya duka a ƙasa har da aka saka har da inda Maimuna mai yunkurin yin kisa har sau biyu dukkan su cike suke da nadamar da ba ta da wani amfani gare su tunda sun riga da sun aikata laifukansu su a ɓangaren his excellency kuwa da kyar mutane suka bari ya hutun kwana biyu sannan ya koma gidan gwamnati shi da iyalansa tare da rakiyar dubban al'ummarsa da suke a ƙarƙashinsa cikin kwanakin da ya dawo bakin aiki ya abubuwa masu dama waɗanda sai dai mu ce son barka haidar ma ya samu sauƙi ya koma gida tare da ƙarin girma zuwa kwamishin